بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله مدعوكين سركي أولا صفيات الله دي توقو مشابه قوة في القادة shekara ta hudu za mu tashi a babi na uku a cikin kitabu husn holok da ke cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik lahadin da ce daidai da biyu ga watan tara shekara ta uku miladiya wannan kitabi babi na uku shine babu ma ja fil babin da ya zai bayani kan abin da ya shafi fushi kasancewar daman kitab din yana magana ne kan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye shi ne mamalik ibn anas ya ce babu ma ja fil babu babun da ya je magana kan abin da ya shafi fushi qala wa ne an malik an ibn shihabin an bin abdurrahman bin auf أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي وحدثني kuma shi ya yahya ibn haya al-layth ya karanta da ni an malik daga malamin sa malik ibn anas an an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an humayd bin abdurrahman bin auf daga humayd dan abdurrahman abdurrahman dan auf anna rajulan lalle wani mutum wanda yake malamai suka ce sunan shi jariyatu ibn qudama at-tamimi jariyatu ibn qudama at-tamimi sunan shi kenan sunan shi jariya anna rajulan lalle wani mutum ata ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai mutumin ya ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah allimni kalimatin ka koya mini ka sanar da ni waɗansu kalmomi a ishu bihin da za rayu da su ka faɗa min su wanda ke zan ci gaba da amfani da su a matsayin rayuwata wala tukfiru alai karka ka yawaita min karka faɗa min da yawa fa an sa sai in manta na lillahi wa inna majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam kenan akwai wanda yake yana da yana da zuciya kwakwalwar zuciyar buɗaɗɗiya ce da an yi da aishi wani yana gana a faɗa mashi kaɗan wanda ke dole ne mai karantarwa kuma ya fahimci waɗannan al'amura kada ya ce komai kawai a faɗa ma mutane nan shi ma kuma wani tashin hankali ne na daban <coughs> wani kaɗan za ka faɗa mashi irike wani kuma da za ka kwana kana zabawa shi kuma jabalin ne zai riƙe su ne gaba ɗaya kawai kuma wannan kai tsaye zai bambance maka tsakanin wannan hadisin da hadisin mu'az ibn jabal da sallama ya tambaye da mu'az ibn jabal ya tambaye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa ya faɗa ayyukan da magana da in ya fada aikin da in yayi zai zai shigar da shi aljanna kuma ya nisantar da shi daga wuta sai ya ce laqad sa'alta an azim wa annahu laysirun liman yasarahu Allah ta'ala yace ta'budullaha la tushriku bi shay'a wa tuqimu salata bayan ya kammala waɗannan sai ce in nuna maka kaza in kara maka in yi kaga dinga mai kari saboda mu'az ibn jabal malami ne sosai a cikin sahabbai amma shi kuma wani sai ce a faɗa mashi daidai gwargwadon abin da zai iya dole ne ya zama na mutum ya yi la'akari da irin waɗannan batutuwa ɗin likulli makamin maƙal wa likulli maƙalin maƙal kowane zance da inda ake faɗan shi kowane wuri da irin magana da ake faɗa a wuri majalisi na ɗaliban ilimi ya sha bambanci da majalisi na mambarin ba idan liman ne yake ba a ranar juma'a kuraje da ke ko kaga jama'a ne dandazo a tare wani baya jin karatu gaba ɗaya sai ranar juma'a juma'a saboda yana ganin harkokin sun fi ƙarfinsa to an kace za ka shiga cikin waɗansu masail ka yi zurfi a ciki ka ce ai wannan maganar akwai zantuntuka goma sha biyu a kai <laughs> ya za ka yi sai <laughs> rasu wanne zai ɗauka ko kuma majalisi ne na irshad tambihi ne an tara maka alhazai an ce ke musu orientation za su tafi aikin hajji ko kuma kafin liman ya zo ne kake kalma ɗaya biyu kudi wasu wurare da ba majalisi bane na ta'alim kaga ba wuri ne za ka zarfafa ka abu to a ta majalisin ta'alim din ma shi ma kuma masu sauraro sun kasu kashi kashi na gana ai zuwa ya ce ya rasulallah allimni kalimatin ka sanar da ni waɗansu kalmomi a ishu bihin da zan rayu a kansu wala tukfiru alai ya rasulallah karka yi mun su da yawa fa an sa sai in manta suna mana lalle ilalla e dole malami ya zama ne yana da method na education na karantarwa waye za a kara mashi da yawa waye za a yi wa kaɗan wannan mataki ne wani darasi ne za a faɗa da magana wani darasi ne za a yi sama sama dole mutum ya kiyaye waɗannan ba kawai yana ganin dai tun da halin da ake ciki amma faɗa kowa ma ya sani kawai wani ciyayi shi yana ganin duk wani littafi ma da yake da sharhi kawai a ɗauko sharhin a karanta shine maganin rikicin da shine abin da zai magance rikicin <laughs> zai magance ko zai sake ko zai zake bankar wani rikicin faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce la ta ghadab karke fushi wannan kalmar za ka amfani da ita matsayin rayuwarka wani bacci a yi a ɗauko su bulu salama a dinga karantawa shirin bulugun mara yana gani shi abin da zai magance rikita-rikita da ake samu wannan malami ya ce wannan malami ya ce ba wa mabulin gulmara ɗin ba ya eh, shirfi sa kuma ya ga tafiya ta yi nisa ko amma duba abin da anasalama ya ce la ta gadon karke fushi domin fushi abu ne da zai warga tsawon mace rayuwa gaba daya zai warga tsami addini zai warga tsami rayuwa shi ta duniya kana dan kasuwa kullum fushi ba sai a daɗi a baka ba ba sai a daɗi a baka ba kana ɗan siyasa kullum fushi kana shugaba kullum fushi kana malami mai karantarwa kullum fushi ka yi fushi da wanda ya zo ka yi fushi da wanda bai zo ba <laughs> Allah ba eh <laughs> Allah ka yi fushi da kowa saboda ba haka ake nufi ba isa ibn abdulbar ya ce haza min al-karam waɗanda yana cikin zantattuka masu harufa kaɗan al alfaf harufan kaɗan ne al-jami'u lil ma'anil wanda ya kunshi ma'anoni masu tarin yawa wal fawaid jalila da fa'idoji masu girman gaske wa man kazama duk wanda ya haɗe fashinsa wa radda ghadaba ya danna fashi akhza shaytana to wannan ya kunyatar da shaidaninsa wa salimat lahu muru'atuhu wa dinu addininsa da mutuncinsa kuma ya kubuta ya tsirar da addininsa ya tsirar da mutuncinsa sai wannan eh, imam sayyid ya sake kawo magana baji ya ce jama'a lahu rasulullahi sallallahu ta'ala wasallam alkhaira fi lafzin wahid annabi tsere da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tara mai alkhairi baki daya a lafazi guda لأن الغضب دومن فشي يفسد كثيرا من الدين والدنيا yana bata abubuwa masu tarin yawa da suka shafi addini da rayuwa in dai fushi ne fushi fushi fushi shi kullum fushi wannan baya cikin tsari ce ta ghadab karke fushi ko abin da bai kai haka ba sai ga ya ɗibi caji kawai ya kunshi fushi na Allah salamatu lafiya wadda abu ne da yake sai suka ce abin da ake shi fushi wani abu ne da yake jikin ɗan adam babu yadda za a raba shi da shi sai dai kada ya kurin ko yaushe ce zai zartar da abin da fushin ya kosa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko so da kuma mutum da yake yayi kai ma hakuri ake yi da kai inda ce duk abin da aka yi ma kake fushi to haka kai ma duk abin da kai ma wani in aka yi ma fushi sai ga mutum ya zama shi shi kadai ya zama saniyar wari wannan ji da kyau da sai mutum ya kiyaye <coughs> amma wannan baya kore mutum ya yi fushi don an saba ma Allah ya yi fushi don an taka hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala kaga kai tsaye mutum ya san ba wai don zatin kansa yake fushin ba قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن مسيب دقى سعيد بن مسيب an abi hurairata daga abi huraira abdurrahman bin sakharin ad-dausi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce laisa shadidu ba wai shine mai karfi ba bi sur'a wanda zai kada kowa wanda da an yi kokawa zai kada wani da yayi mari za a fadi da yayi naushi za a tuntsire wannan ba shine mai karfin ba inna Shadid wanda yake da karfi allazi yamliku nafsahu shine wanda yake mallakar kansa inda al-ghadab a lokacin fushi wannan shine mai karfi lokacin da fushin ya taso ya taso ya danna kansa ya haƙura ya haƙura ya danna kansa wannan shine mai karfi amma wanda zai ɗauki mutane ya a ƙasa a yi kokawa a yi wannan ba shine mai karfi karfin danna zuciya shine karfi kuma ku duba ku ga wai wannan fa shine yake zuwa da alkhairi mal nan fa wani ake nan aka ba mu labari fa aka ce yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri shi ba zai yadda ba shi ba zai yadda ba da ya daga hannu ya yarfa matan na mari ko sai ta rasu ya kina kake gani eh sai ga yadda shi ya fito kuma shi zai zai ba da haƙuri so da ka dole ya zama na abin da muka faɗa jiya ya zama na karatu ke juya mutum kada kulla ya magana ka ce to ai kai ka kenan kullum mutum ya dinga sauraron karatu shine zuciya da shi take natsuwa ala bi zikrillah inar kulo mutum ya dinga sauraron karatuttuka sosai da sosai kaɗai ce kasan shi sauran fushi ne da shi sauran fushi wana ce saboda ga mutum ya iya kokari in yi san yana da sauran fushi to kuma yana jin karatattuka da ake faɗa manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce sai ya kokarin tsabbaka karatattuka ko ya wani abin fushi ya tashi kawai sai idariya in yana tsaye ne sai ya zauna duk shaɗan ne yake ruruta abin da ya shafi zafin fushin kullum da ke ko in ma abin ya fuskara sai ya bi wurin yana cikin gida ne sai ya fito waje ba sai abokin faɗin nashi yana nan sannan fushin zai yi haɓaka ba to ya bar wurin in kuma a kan hanya ne aka yi aka sai ya kaɗa mashin ɗin shi kawai ya wuce ba shi kenan ba so da ka imam malik ibana anas ya kawo mana hadisi biyu da suke magana akan danna fashi bayan aya da ke cikin suratu al-imran fa Allah ta'ala ya ce wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wal kadhimina al-ghayza masu hadiye fushin sa fushin su masu danna fushin su wal 'afina 'anil nas masu yi mutane fituwa abun afwa wallahi hibbun sabiri saboda kuma mutum ya kiyaye sosai fushi larabawa suna cewa fushi abin nan nama ya sha'afa makar magana wanda ya zike cewa ƙarshen shi da na sani ne ƙarshen fushi da na sani ne ya zo yana da na sani da ban yi ba an san da ban yi ba wannan baya hana kamar da imamu shatubi eh, shafi'i yake cewa la ta kurra taban fatusar wala ya bi san fatukusar la ta kurra taban karka zama abu mai abu danyi fatusar sai a dinga tatsaka a matsayin asir matsayin jiyus in ka zama danyi kowa sai dinga tatsaka ita a ba abin da zai wannan wala ya bi san fatuksar kar kuma ka zama ke kasashe busashe sai a ballaka kamar ya eh yau wai ka zama tsakiya in haka ce in aka yi ma abu kai fushi to iya nan ya ƙari ba wai ka kullace mutum a zuciya ba don wani yana nan ya lura da kai kai da abin da ake maka baka fushi to shi kenan yanzu ya sami juji da zai dinga zuba bola kafin wannan da ke go to kawai in ka dan mai shi kenan an riga shi ya ɗauka kawai yadda ka asala din nan yadda ya ga fuskarka ka ya dauka za ka yi wata goma sha biyu baka mai magana ba sai ga da za ku rabu kai sallama da shi kai musafa da shi to sai an jima sai an jima shi kenan wacce magana ta kare dama kan ta ake fushin ba za ta shafi duka sauran mu'amaloli ba haka ake bukata kuma mutane sai gano da zarar an maka abu da zarar ka hau shi kenan matan ka mai zirin ga kyale shi za su hau da shi yanzu sai ga sun zunguro ya sun shiga daki yana ta bambam yana suna ta dariya Allah kuwa so da ka sai ma abin da ake ganin za ka fishin ka ki fishin ko a yi abin da ake ganin ba za ka ga an zauna ta ba akan abu kaza to ka yi fishi ma akan abu kaza to ina ga wanda ba shi ba kuma ina ku lura da lafazin kayi fushi ina nufin ka daga mare a didi wannan lokacin ba wai shikenan kuma mutum har abada ba daga gadi ala ayyar ta da mu sani fushi ba zuwa da alkhairi kuna ji ana bukatar kai fushi ne akan abin da ya shafi saba ma Allah ka zo gida ka ga iyalai ba su yi sallah ba ka daga murya saboda me su sun dauka ba ka daga murya sai in ba gama abinci da wuri ba قال رحمه الله باب ما جاء في المهاجرة da yazo zai mana bayani kan kaurace ma juna ina son mu gane sunan kitab din kitabu husnul khuluq kitab da ke magana kan kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye da ake so mutum musulmi ya sifanta da su ina fata mun gane ya zama da zara an ganka to an san ka san ka karanta kitabu husnul khuluq a cikin muwatta ka san me ake kira kyawawan ɗabi'u sai ma da ya ce babu ma ja a fil muhajara babu da ya zo zai magana kan ƙaurace ma juna ka san ke ƙaurace ma juna da ke janyo ƙaurace ma juna ba fushi ba isa sai da ya kawo babin fushi sai ya kawo kuma babin ƙaurace ma juna ƙara wahar da an malikin an bin shahabin an atai yazi da laifi an abi ayyubar ansari an na rasu radiyallahu an an na rasulallahu sallallahu alaihi wasallam qal la yahillu لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وحدثني عن مالك أن يهجرك نعم باب ما جاء في المهاجرة babin da ya zo magana ka abin da ya shafi kaurace ma juna aure ma juna fuska kawo da kai juna wa da su ne a malikin kuma yi ce imam malik ibana na sai ya karanta da wannan an ibn shahabin daga malamin sa ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri ana tabun yazid daga malamin ibn hishab shine atawu dan yazid al-laisi wanda ke banu laif ana bi ayyub al-ansari daga mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu ayyub mutum madina shine mai masaukin sa صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما جعل سيرة من جعل استبت أقريش ياتي لا يحل لمسلم بايا هلتا قامة مسلمي ما تكون مجي saboda musulmin jinsi ne jinsin musulmi bai halatta kenan wadannan halaye ne na al'umma musulmi bai halatta ga mutum musulmi an yi akahu da ya ƙaurace ma ɗan uwan shi musulmi fauka salashi layalin sama da darare uku ko an yi hajjura a kahu ya kaurace ma ɗan uwan shi musulmi fauka salasi layal sama da darari uku yaltaqiyan sai ga sana haɗuwa da juna fa yu'ridu hadha sai wannan ya kaura kai haka wa yu'ridu hadha wannan ya kaura kai haka wa khairuhuma a cikin su wanda yafi yawan lada wanda yafi alkhairi wanda yafi allazi yabda bis salam shine wanda zai fara da sallama domin sallama tana karya fushi sallama tana karya damuwa tana wanke duk wata damuwa da kake ji da wani da kaza da kaza kana haduwa da shi kai sallama ta ballo kuma ka lura da kyau wannan ita ce take wahala sai gajiya ji ce a shi zai fare mun sallama ba shi ya taho ba <laughs> na sai ga dole wai shi yana son wanda yake sallama za ta da karya girman kan da yake da shi ya ya ce shi zai fara mai sallama ba shi ne yana ta nemo su dalilan da zai kare tun tunda ka sa akwai wannan sa'in sa tsakanin ku kawai kana ganin sai ka fara mai sallama yanzu ake a kari wannan zafin rabuwar da aka daya na biyu kenan duk yadda kuka hausa kuka faɗo duk yadda aka ɗaga murya duk yadda ake kaza duk yadda ake kaza duk yadda ka dau caji ka caju ya caja ka ko ko ya caja juna bizar da aka baku ka ta wuce kwana uku waranti ka ne wuce kwana uku fushin da ta da hankalin da motsin da waye da waye Allah ta'ala shine ya halicci mutum ya san kuma abin da ke yake rurutu zukatan mutum kada wuce kwana uku wuce kwana uku to duk mutane biyun sun riga kuma sun abin nan ina fata mun fahimci wannan da ke ko kenan kwana uku ga shi kai kana garin mina yau abin ya faru kuma dama akwai tafiya da ke gabanka sai ka hau mota ka tafi eh ka je sokoto ne ko kano ko lagos ko Inugu idan ka kai yau gobe ba sai ka kira shi gobe ka ce tafiyan nan ba Allah ya sa mun yi tafa na isa lafiya eh mun yi dariya wato kun san kyawawan wahala ba karamin alkhairi bane ko isa bayanin da muke jiya ana sallama ya ce kyawawan ɗabi'u suna cikin abubuwa masu nauyi a mizani kowa ya san wannan abu yana da girman gaske to amma yanzu me ya ragu a jikinka za ka iya faɗan wani abu da ya rubu da ka je kuka isa sai ka kira shi a waya ka ce tafiya nan da nake ma magana a Allah ta'ala sa na yi ta na ma iso jiya lafiya ka buga ka buga ka buga bai dauki waya ba sai ka mai text ka ce ka kira ka kira ba ka gani ba Allah ya yi nesa da wayar ne kuna ji da ke ko la'alla ka yi nisa da wayan ne idan na son ce maka na isa lafiya tafiya nan da nake ce maka zan yi yanzu mai karu da shi aka mai karo da shi ana a jikinka mai karo da shi me eh, ce ya ragu da damuwa amma ba wai ya ragu da wai tsokar jikinsa an yage ta ba ko da ya je yana nuna ma abokai to a yanzu yana ɗaukaka darajar ka ne ba shi ba ya kira ni ya ban hakuri to ai ya dauka daraja ka ne ai kullum ya dauka daraja ka ne amma wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hafin azim wallahi ba karama aiki bane yake cewa wani shi da ke yi fushi daga kana gari shi ya kyansa kana gari akwai wanda yake shi ne ya koya musu sallama tsabagen kullum ya yi musu sallama za su ce barka ka dai yan gargajiya ne kullum yi musu sallama su yawa shi kuma bai daina ba har sai da yake sun koyi wa suna rikirkita sallamar har ya kai da suka koyi sallamar kawai to nan ko saboda naka kana zuwa kai gaje da haƙƙin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan ka gama ai mun shigo hadisin ne ko wa khairuhum allazi yabda'u bis salam mafi alkhairin shine wanda ke farawa da sallama wannan shine sannan gargamanta wani ko wata ana samu cikin maza ana samu cikin mata sai in yi sallama a zuci sai ta in mai sallama baya amsa alhalin ba ta ɗaga murya ba yadda za ta ji ko ta ce an na gaida ta ba ta amsawa maimakon ta ɗaga murya a wance an tashi lafiya kullum da ke ko sai ta yi abin a zuci kun bayanci wannan da ke ko sai ta ce sai ta kafa hujja da wani ayan ta gaida ta ba ta gaisawa ita kuma an caji ya ɗauke ta ko da ta ji maganar sama ƙasa ƙasa sai ta ce ba ta san yadda ita yake ba ana samu cikin maza ana samu cikin mata daga kai tsaye wani ba kyakkyawan hali ba ne ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce ƙwarar haddasa ne an malikin an ibin shahabin ana ana su bin malikin radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qal la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikwana wala la yahlu li muslimin an yuhajira akhahu fawqa thalath layal قال مالك رحمه الله لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتتبير عنه بوجهك وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرنت الدني ولن أن ابن شهاب دقى مال منصر ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري أنا أنس بن مالك دقى أبو حمزة أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tabaghadu kar ku fishi da juna abana nau kenan wa la tahasadu kar ku ma juna hasada wa la tadabaru kar ku juya ma juna baya nau kenan wa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance bayan Allah waɗanda suke ‘yan uwan juna masu san junansu la ilaha illallah kun ji wasu manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam wala yahillu li muslimin bai halatta ga mutum musulmi an yi hajira a kahu ya ƙaurace ma ɗan uwan shi musulmi fauka salasi layalin sama da kwana uku sama da dare uku sama da dare uku ne baya halatta Ƙala sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu kar ku ta juna kar ku sa junan ku su yi fushi kar ku fushi da juna duk wani abin da ka san zai kawo fushi tsakaninka da wani dan uwanka musulmi kar ka yi shi ina fata mun gano wannan da kyau kar ka yi shi to balle kuma daɗe kan daɗe wani dan uwan shi musulmi ne kuma dan uwan shi na jini ne kaza an ce wata shida ba sa ga maciji da juna gidansu ɗaya haba haba haba haba ka ce ka ce duniyar kuma wai gaba da baban shi eh gaba da baban shi amma dai wani ba ahlus sunna bane baya cikin sunna ko yana da wasu eh? na kare yake yanzu ba fasil muke ba la ta ba rabu karkai abin da zai fasata junanku karkai abin da zai sa makwabcinka a gida makwabcinka a kasuwa makwabcinka a shago makwabcinka a gona makwabcinka a wurin sana'a a wurin jima da ake cewa zaman abin nan kowa da inda ya sa gaba a ko kasance yan uwan juna duk wani abin da kasan zai sa a yi fushi ka jinye shi hakanan duk abin da kika san zai sa tsakanin ki da aboki zama ki ko gidan haya ko waye wata masifafiya ce ta sa mijinta yau gida gida na tara kenan suka canza ta zauna a can ta zauna a can duk inda ka zauna wata masifafiya mata ce ta kuma za ta fushi da kowa za ta fada da kowa haba ma me amfanin zuwa makarantar in ana zuwa kar ku wannan la ta tabaghadu kar ku abin da zai fusata junan ku ku bai ma dama ku bai ma shaidan dama ya shiga tsakanin ku kar ku wannan wala tahasadu kar ku ma juna hasada idan aka ce hasada shine fatan abin da wani yake da shi ya rasa ku lura ba wai abin da wani yake da shi kai ma Allah ya sa ka samu ba idan kai addu'ar ya Allah abin da wani yake da shi Allah ka san sami irin shi da alkhairi wannan ba kiran shi hasada kuna ji da ke ku idan ka ce kai Allah akbar ina ma ina abin nan ina ma duki yadda wani yake da dukiya yake ciyarwa ni ma ina da ita ina ciyarwa wannan baya zama hasada muguwar hasada ita ce mutum shi abin da ka mallaka yake bukata ka rasa ba wai shi ya samu ba a'a ya zama da a zama ɗaya ana samu wannan cikin ma'aikata ya ga cewar wannan shi ma dai mukamin nan da aka yi mishi ka ga irin mugun yarfa da ma'aikata suke ma junansu na dai dole dai ya dawo ƙasa ko ya zo ya huce shi hakan nan cikin 'yan kasuwa ka ga kulumboto da ake ma juna wai ya za su shiga kasuwa tare shi kuma ya zo ya ɗara shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko kar ka manta ba wai yana fata abin da kake da shi shi ya tashi ya dawo ba a shi ma ya rasa gaba daya ta yadda in ya tafi kasuwa ne yan fashi su tare ko aike yi ko abin ya lalace yawa kwanciyar hankalinsa kenan ya kaji abin da ya samu wani kuwa shi ne a kan gaba shi ne abin nan nashi nasu Allah salamatu wa lafiya to wannan hasada ba kyau kada mu fahimci hasada shine idan ka ba mutum shawara zuwa Allah ya tashi je gyara karatunsa a ce ai kana mai hasada ka zo an gace da wani ya tashi ya karo karatu ko ya karatu ya ce wai kana mai hasada wannan ba shine hasada ba wala ta dabaru kar ku juya ma juna baya wani fa ya yanko yana yanko kuna sai ga kana tafiya sai ya canza ko kuna juyo ba yana yi kwana ya haɗu da abokin da suke gwabzawa sai ya juya ya koma wani lokacin shi ɗin yana komawa shi ma wannan sai ga ya juya baya kaga sun juya ma juna baya kenan shi wannan bai san wancan ɗin ya koma wancan bai san wani ya koma ba tsabagen gaba kenan ana samun wannan cikin musulmi da musulmi ana samun wannan cikin musulmi da musulmi kuma 'yan uwan juna Allah ta'ala ya sauwake yan uwan juna yaran wannan ba sa shiga nan shiyar ya'yan makwata za su shigo su shiga ɗakin juna su yi amma na wannan ba za su shiga na wannan ba kaga an ya galgala gida an buɗe wasu ƙofofi wai shi ba zai biyo ta wannan ƙofar ba a in ya biyo ta ƙofar ta yi kusa da ɗakinsa ka dinga jin muguwar gaba mala da ke ba ta da alaƙa da musulunci kwata-kwata dama wacce gaba ce take da alaƙa da musulunci sai ga Allah adawar take ta addini saboda mai kake tayan mai da bakwa jituwa ne saboda baya sallah kullum ina mai magana isalla yake tashi isalla wadih ko ba san menene ba kenan da zai ci gaba da sallah akan lokaci da ya ta ba shi kenan ba Allah ya sauke ana sallama ya ce wala yahillu lil muslimin wa kunu Allah ku kasance bayan Allah ikhwanin yan uwan juna masu son juna masu tausaya ma juna haka annabi sallallahu alaihi ku ce ku kasance wata gara basa ce ta kullo kai baka da kuɗin da zaka saya ba sai ka kira dan uwanka ba kai akwai wasu kaya sun zo fa gaskiya ba da kuɗi kai kokari ka same su za a samu alkhairi eh fada ciki eh in ma kai baka samu ba baka ma abokin sana'a ka hanya ya samu ba can wani zai zo gararan ba ya je ya samu ya wuce wata mai zama arni ne Eh? ya zama na kai shi din ma kuma ku ta tasidi da ta balarabe maula wanda ba ta musulunci gani qala malik rahimahullah nam ƙala sallallahu alaihi wasallam wala yahilu lil muslim bai halatta ga mutum musulmi an yi a kahu ya kawace ma dan uwan shi musulmi fawqa salasi layalin sama da yi uku ana samu wannan cikin maza ana samu cikin mata ka ji wannan tsakaninta da ita da ke magana da wance sun fi wata shida saboda haka wannan mugayen halaye ne halaye da musulunci iyake su musulunci bai dada su ba ana samu cikin maza ka ji an yi an yi an yi an yi a sulhunta su an yi an yi a sulhunta su abin ya fuskara kuma a samu sa tsabibai aikin su shine da ɗaruru ta wutar rikicin wai da sunan masu shiga tsakani qala malik rahimahullah la ahsibu tadabura bana zaton abin da na sunan yake nufi da tadabur illal al-i'rab an akhika al musulmi sai dai da kai kawai shine fasara a tadabur da kai daga dan uwanka musulmi fatudbiru anhu biwajhik shine ka da kanka in kun hadu kana ganin shi ka da kai haka kawai shi ma sai ya kai ya zo inda kake zaune kullum da ke ko ya zo tun da ya taso ya taso da niyyar zai zaune ne ya zauna ya fira yana samun ka auren kawai shi ma sai wuce <coughs> wai an yi kancan eh ban ji ba ba su da ke irin waɗannan wani sai ga zuwa wani magana fa wato karka manta shaidan ne ya zama shine limamin su قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا قال وحدثني عن مالك كما يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس عن ابي الزناد دغ ابو الزناد عبد الله بن زكوان كنا عن الاعرج دغ اعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره دغ ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي iyakun wavan kashejinku da mummunan zato kashejinku ku kiyaye mummunan zato haka kawai ka yi kanka anya wani ba don Allah yake ka zannan ba mena ka a ciki ka ji abin da ce anya wani ku don Allah yake yi ba sa kai hukunci akan su ba kuma ta biya fi aka duk wani mummunan zato an hana ka kewa mutum mummunan zato shi kuma mutum an hana shi ya kai kanshi inda za a mai mummunan zato kuna ji da ke ko babu yadda za a ka ga mutum ya fito daga gidan mata gidan da yake mutanen kwarai kwata-kwata ba sa shiga inda ake shiga ake zuwa jaye fadala yana fito ya ce ma oh, wallahi ya ci kare ya shiga nema duk geman titi bai sai na yaki sai da kati ba shi kai shi ma ya zargi kansa ko inda ake inda ake ya rasa inda zai je sha coca kola ba inda ake sai da giya an sun sama kowa a cikin kofi shi kuma wai shi ai tashi koka kola ce dan ka ce kaga shi yana kurbata ai kaga ba za a cike mai mummunan zato ba dan shi yake kashi inda za a mai mummunan zato saboda haka dole mutum ya zama shi mutum na farko kada ya kai kanshi inda za a yi mummunan zato mutum na biyu kada iwa mummunan zato an hana kowa da kowa kai an hana ka kai mai mummunan zato duk wani abin da yake mummunan zato kai ka ɗan uwanka musulmi mummunan zato ka iya kokari ka bashi uzuri ka iya kokari ka bashi uzuri in ga mutum yana sallah yanzu sai ka ce wata kila wala haike ina fata mun gane wannan da ke ko saboda kullum wato zuciya sai ka lallashe ta da zaran ka buga mutum waya so ɗaya bai ɗauka ba so biyu bai ɗauka ba sai ka ji kana cewa in ka kai mai ayan eh, ka buga mashi waya bai ɗauka ba ka tsammanin ya ajiye ta ya tafi wuri ba ka tsammanin ya kai ta caji ba ka tunanin bai ji karar ba yana ka abun hawa duk waɗannan kai karan ganga sana faruwa a kanka wani lokaci kakan sa wai ka caji ne a ofis ɗin wani ko a shagon wani ka yi gaba ko a ɗakin ka tafi harkarka haka ne ko ba haka ne ko kuma kana kan babur ne ake ta kiranka ake ta kiranka sai ka zaune ka kira ya kira da dama ana ba ta mafi wannan da kyau ko gaba ɗaya ba ka yi nesa da wayar ko ma ka sa silent da kai sallah ka sa silent da ka fito ka manta ta duk suna faruwa a kanka to me saboda ke ma wani uzurin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba so ake zuciya ta zama kullum ka zama mai ba mutum uzuri ko musamman ma a rayuwar nan kullum ka ba mutum uzuri ya fi kuma in ba kai ta gasa in ba din ana baka uzuri ba da nawa aka rufta a ciki قال صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث domin zato shi ne mafi ƙaryar labaru to zato ba kake haka za ka kaga zaton ya zama aka zaba hadis saboda in ƙaryar labari ne labarin ɗaya ne amma in zato ne za ka ta insu kana zaton kaza ɗaya ƙarya ɗaya kenan sai ka ta wannan zaton sai ka sake wani zaton kuma ya zama na biyu ta zato ɗaya sai ga mutum ya yi ƙarere kamar guda goma kai ɗaya na biyu kuma sai ya gina hukunci a kansu shi yasa kake gani shi mummunan zato haka yake da rassa da yawa sai izatan da ya buga waya ba a ɗauka ba sai iya zaton cewar ai baya ɗaukan wayarsa sai ya gina hukuncin yana gaba da shi sai ya katse mishi sai i kaza i kaza i kaza i kaza sai haka ba haka ake yi ba ƙala sallallahu alaihi sallam wala ta jassasu malamai suka ce da wala ta jassasu da wala ta hassasu duk ma'ana su ɗaya wasu ne suke ƙoƙarin cewar a'a kamar akwai bambanci na farko dai wala ta jassasu shi ne malami ya ce ibn abdulbar kenan wa huwa al-bahfu shine bincike wa taqallub da yawaita bin kwakwafi lima nasi wajen aibobin mutane shine wala ta jassasu kada ku kutsa akan nemo ayyubin mutane kada ku zurfafa kada ku kwakwafi dole wai shi wannan nan da ike zuwa wuri kaza wani ike kai shi ne ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda kar ku binciken wai wa ke kai shi wai me ke faruwa ne aka wai saka shi ne bila albalbar da yake cewa wal bahth wa tatallu ma'ibin nas wa masawihim wa satarat idan ba tsanan ku abu dan ba a gani ba kuma abu yayi asarce kar ka tsawaita bincike qala wala tajassasu kar ku zurfafa bincike wala tahassasu kar ku mayance wani bin kwakwab wala tanafasu kar ku yi kar ku rige rige rigegentu rigigen to kan abin da ya shafi duniya zalla rigigen to wannan na neman sa'awa ne wannan na neman sa'awa ne wannan na neman sa'awa ne wannan na neman sa'awa ne kar ku to masallaci ne waɗanda ke ciki da ba su wuce mutum ɗari ba sai ga kawo bak guda ɗari da hamsin kana raba ma kowa ɗaiɗai kowa zai samu ko zai samu ba to me na sahun ƙarshe ya yunkuro ya tsallako ya taho ya ce shi ma mai komishi yana da kyau mutum ya zama tsatse ya zama in dai akan duniya ce kar a ga kana yawan daga kai wala ta hasadu kar ku majuna hasada wala ta baghadu kar ku yi abinda da zai fusata junanku wala ta dabaru kar juya ma juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayan Allah yan uwan juna kuna lissafa mana abubuwan da muke lissafa su a wannan hadisi mun sami iyyakum van wala tajassasu wala hassasu wala tanafasu wala tahasadu mun sami biyar da ba sa a na farko sai mu kara wala tahasadu shida wala baka bakwai wala dabaru. takwas duk waɗannan munayen halaye ne da ba a san su mutum musulmi ya siffanci da su basa cikin kyawawan ɗabi'u ɓarawa da sani a malikin ana tabin abi muslim abdullahi al-khurasani qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhhab al-ghil wa tahadu tahabu wa tadhhab ash-shahna qala wa hadathani am malik kuma imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan ana ta bin abi muslim daga ta dan abu muslim shine abdullahi al-khurasani abu muslim ne shine abdullahi al-khurasani qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce tasafahu ku yi musabaha da juna ku yi musafaha da juna in kun yi sallama ku sa hannunku cikin juna hannun dama da hannun dama ake musafaha maza da maza a musulunci ba musafa tsakanin maza da mata in ba mata shi ba kuma haram su ba ta safahu ku yi musafaha da juna yin musafahar ya zahabin gil yana tafiyar da ƙazantar zuci yana tafiyar da da hasadin zuci da mummunan ƙiyayyata ta zuci duk wanda ku zo kuka sallama sai kai miƙa hannunka kuka haɗu da shi sosai to za ka ji damuwa da kake da shi a zuciyarsa ya ta ragu ta tafi shi za ga wani saboda tsabagen kare musafar sai zai ce salamu alaikum kawai sai wuce eh wai dan in ya tsaya ne zai musafaha da wani shi kuma baya so ba wai dan yana sauri ba kar ka roki ciyar dan mutum ya ce assalamu alaikum shi a'a shi yanzu ya yi sallama ne dan ta zama dole amma akwai wanda baya so ya musafaha da shi a cikin a cikin ku ya fasa yi da kowa kuma dai in yi da musafar wannan damuwar zai rabu da ita daga a kiyaye wannan ya kariya bayan ya zama karatu kuma ya zama a yi aiki da shi duk wanda ka kana da a wani nau'in wani abu tare da shi akan wannan safiya ce yanzu maka tashi yanzu a fara haduwa da juna sai mutum ya fara tadbikin aikin kai tsaye a kansa ba wai akan wani ba wata hadu ku bai ma juna kyauta tahabu za ku ƙara son juna kyauta ba kyauta tana ƙara son juna Allah kuma tana wata ta zahabi shahana sallallahu alaihi wasallam ice wa ta zahabi shahana kyauta tana tafiyar da kiyayya kyauta ba tana tafiyar da kiyayya wani ne ya sa ka a gaba ko waye ba ya ga dai ka tsaya mai dai kai kana ga shi yana sunna yana bid'a kana sunna ko dai makamanta haka ko dai ya ahba mana samu biredi na na 120 ko 140 ka sa gwangwanin madara a ciki ka sa sugan naira 20 ka mai kame ta gara ga laga wannan an da sai gaji yana cewa ai ai yan izala inda duka inda duk irin wani ne da da sauki Allah haka zaka je na faɗa ah me bai faru ba mai ba fara ka alƙawfi san ba Allah ta'ala ya kanshi da gafara da masoyi da maki tun da yana ɗauko ya bayar sai ce a shi alƙawfi san ba izala ba shi ba irin ta kowa ba ce wai saboda yana ɗiman kuɗi ya ba mutum <laughs> kyauta kyauta tana jiyoya mutum tunani wani ya zo wurin manzo Allah ya nuna kiyaya ga shi manzo ya ce a ba rakuma raƙuma yace sun mai kira musulmi ce a ƙara mashi a kara mashi da ya fashe da kuka ije ya samu kabila shi ce so si bu wanda yake yana kyauta ba tsoron talauci ya ce ya zo yana kin manzo Allah amma bai bashi ba sai da ya zama yana san shi kyauta wai kyauta da haganta shi sa alƙali baya karɓar kyauta wai ha alƙali baya karɓar kyauta eh a inda yana inda alƙali ne bai ritaya ba ai bai karɓar kyauta ya ai kyauta shi umar aba ce shi umar aba ce duk wanda ya baka kyauta an yasa kamar yanzu a ce ka zama alƙali suleiman ya baka zabi <laughs> eh, ta ba tarihi ya ta baka zabi kuna ji da ke ko kyauta daga ganta ko shi yasa hadiyatul ummal ma'aikata ai kyauta tana canza tunanin mutum gaba daya kyauta tana canza tunanin mutum saura ku boma juna kyauta karka raina abin da zaka bayar kullum da ke ko in an ce karka raina abin da zaka bayar kada ya zama da kana da damar da zaka dauki za ka ba kowa kullin dabino ɗaiɗai ka je ka ɗauko ka je kulli ɗaya ka dinga ɓarawa ya ce ka tsoron wuta ko da tsagin dabino ka dinga ba mutane tsagi tsagi ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko kuma karkace karka ɗaukan nan ce kyauta wai shi ne ka ɗauki tsabar kuɗi lokaci guda a akwai lokacin da wannan ne yake da tasiri ka ɗauki tsabar kuɗin ka bashi akwai kuma wanda yake a girki kawai za ka yi ka kira shi ya zo ya gasa yatsu sosai kenan kawai akwai wanda yake ɗinki za ka bayar kawai sai ka sa dinka muku iri ɗaya sai ka aika min shi ɗin kake ina fata mun fahimci wannan da ke ko gashi ya dade yana yi da kai sai ka aika mai ɗin kake sai ka kasa ɗin ɗin kakken to zai bada nashi ne ko kuwa eh saboda haka nau'uka na kyauta ku bai ma juna kyauta na farko kyauta tana ƙara soyayyar juna tana ƙara dankon zumunta ɗaya kenan na biyu kuma tana tafiyar da ƙiyayya ƙiyayya da ke tsakanin mutane kyauta tana share ta ƙala haddasa ne an malikin an suhail bin abi salih an abihi an abi huraira ta radiyallahu anhu an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal tuftahu abwabul jannati yawm al wa yawm al-khamis fayughfaru li kulli abdin muslim la yushriku billahi shai'a. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا قال وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yace kuma babana yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan an malikin daga malik ibn anas an suhail bin abi salih daga suhail dan abu salih an abihi daga babansa abu salih kenan an abi hurairah radiyallahu an daga abu huraira allah ta'ala ya kara mashi yadda abdurrahman ibn sakharin ad dawsi. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yakin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce tuftahu abwabul janna ana bubbuɗe kofofin aljanna yawmal lisnain a duk ranar litinin wa yawmal khamis a duk da kuma duk ranar alhamis ana buɗe kofar aljanna fa faru li kulli abdin muslim sai a gafarta ma dukkan bawan da yake musulmi la yushriku billahi shay'a bai hada Allah da wani domin shirka bala'i ce in yana shirka ba za a gafarta mishi ba sai in ya nemi Allah gafar wannan shirkar da yi yanzu kenan ya musulunta ina fata mun fahimci wannan da ke ko nan gama yadda ka san a to ai ya ce la ilaha illallah ta kuma yayi abin da yake warware la ilaha illallah shine su sun dauka tun da in yace la ilaha illallah kuma ba maganar a cewa ya kafarta aha ba ga dan shin lema a cikin ka zaka ce alwala ka ta kare bare ka je ka canza alwala dan ka san abubuwan da ke kare alwala shi yasa ka ce alwala ka ta kare to hakan nan ka san abubuwan da ke warware imani dan mutum ya san kullum ya dinga bai ma imanin shi kariya a duk ranar litinin da duk ranar alhamis ana bude kofar aljanna ana gafarta ma dukkan bawa musulmi da bai ma Allah ta'ala shirka illa rajulan sai wani mutum guda kanat baina huwa baina akhi da ya kasance tsakanin shi da dan uwansa akwai shahana kiyayya adawa fa yuqal sai a ce anzuru hadhin ku saurara ma waɗannan mutane biyu wadawa masu kiyayyar masu gabar ku saurara musu hatta yastaliha hasu sulhunta unzuru ku saurara waɗannan hatta yastaliha hasu saurara hasu abin nan sulhunta mhm. juma'a asabar lahadi guba litinin talata laraba guba alhamis ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka ƙiyayya ba ta da kyau wannan kawai ya isa ya nuna mana ƙiyayya ba ta da kyau shi dan uwan shi musulmi fa dan uwan shi musulmi abu ya fuskar haka domin idan wannan adawar ta yi tsananta ba kuma irin abin da ba zai biyo baya ba sai ga tunda yana adawa da wannan to adawa sai ta shafi abokan wannan din sai gaba daya ya janye daga abokan shi ina ba ta mafi wannan dauke ko saboda kawai abokan zaidu ne kuma shi yanzu yana gaba da zaidu to ya yi gaba kuma da abokanan zaidu tunda yana gaba da zaidu to yayyan zaidu da kannan zaidu yanzu ma babu ruwan shi da su me ka wannan ta ina ko ba ka ake yi ba sai ga wai kawai don yana rikici da wani rikicin kuma ya yi yaɗo ya shafi kowa da kowa to ƙwarar tun da wani mai tufka hanci Allah ya sauwaki Allah ya tsare mu wa da sani a malikin an muslim bin abi maryam an abi salihin samman an abi ta radiyallahu anhu qala تعرض أعمال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا حتى يفيئا أو اتركوا هذين حتى يفيئا قال وحدثني عن مالك شكما امام مالك ابن انس يا كرنت دني وانا ام مسلم بن ابي مريم daga malamin sa muslim dan abu maryam ana bi salih ibn samman daga abu salih mai sai da mai ga na ga sana'a kenan as-samman mai sai da mai ba wai shine as-samman abu salih samman mai sai da mai ba wai yana yi bane kuma Allah ya kawo albarkacin makaranta ana bi ta daga abu huraira Allah ya kara mishi yadda annahu qal abu huraira yace tu'radu a'malun nas ana bujuro da ayyukan mutane kulla ana duba ayyukan mutane kulla juma'atin marratain a kowanne sati so biyu ba shine juma'a ila juma'a sati zuwa sati kenan kulla juma'atin ba kowace juma'a ba a kowanne sati kowanne mako a kowaɗanne kwanaki bakwai juma'a zuwa juma'a ana fito da ayyukan mutane juma'a zuwa juma'a ana fito da ayyukan mutane marratain so biyu shudi na farko yau litinin ranar litinin zaga yi na biyu kuma wa yawmal khamis da ranar alhamis kamar da ya gabata hadisi fa yi gufar li kulli abdin mu'min sai a gafarta ma dukkan bawan da yake mummuni illa abdin sai wani bawa da yake kanat baina wa a kai shahana da ya kasance tsakanin shi da abokinsa tsakanin shi da dan uwan musulmi akwai gaba fa kwal sai a ce utruku hazain ku kyala waɗannan hatta yafi a hasu sulhunta junansu awutruku hadain ko kuma a ce ku kyale su fa hatta ya fi a hasa sulhun ta junansu a na farko uturku hadain na biyu urku hadain kuna ji da ke ko ko ce yi urku hadain ku saurara musu ku jinkirta musu ko uturuku ku kyale su hatta ya fi a hasa sulhun ta junansu shi wani ba karamar gaba ba gaba ba karamin bala'i ba ce ba karamin tashi hankali bane Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsara al'umma musulmi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh shine shakkun minar rawi ne shin ya ce uturku ne ko ya ce urku subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik